an ba mata mukamai Allah ya ba to mata mu an san mu da tosai kuma an san mu da riƙon amana in Allah yadda a ba mu chance a gani kuma mun yi alkawari za mu yi aiki. Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido. da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu mai rawa dan kiɗa namu ne kunji mata mi suka mi ka samu na ran wadi na mata mai dan kiɗa namu ne kunji mata sallama da kallafin da ta bakonci shirin makon da ya gabata za mu ji burinta a matsayin shugaban farko da aka zaɓa shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Za mu kuma duba yadda rashin ilmantar da 'ya'ya maza ke taka rawa wajen mutuwa aure ko kuma su kauro mata na wayar kula da 'ya'yansu ko da ko suna tare da mazajensu na aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. mata, Kafin mu kai ga ci gaba da hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu koma kan wannan batu da muke haska fitila kan masababin baro mata na wayar kula da 'ya'yansu ko da kuwa suna tare da iyaye maza a gidajen aure. Yau ma muna tare da Hajiya Rabi Muktar da Sa'adatu Abdulmumuni sai Saratu Umar da kuma Malama Amina Ahmed waɗanda suka ɗora wa iyaye alhakin rashin ilmantar da 'ya'yansu wanda yake kasancewa masamabin barma iyaye mata na waya kula da 'ya'yansu. Iyaye ne. Iyaye wasu sakin 'ya'yansu da suke sakin yara. Kuma farkon ma laifin iyayen da ka uba ne. Saboda shi ya kamata ya tsawatar in ba da izinin shi ba ta yadda za a yi. Amma wasu iyayen. Baban ya mutu. kuma baban ya mutu. Mm. ke kuma uwa yankun ki zauna ki rukumi ki rungume yaran ba tallafi daga kowane bangare ko da ba tallafi ki aski zauna Allah ba zai hana yanda za ku ci ba ko ke ki je ki aikatau din ke ki je ki mm. kama yarinya amma a'a kin gwammace ki dauko yarinya ki kawo ta bariki sai tara kudin aure suka ce suke yi eh. tara kudin aure tara kudin aure wani sai ma fakin mm. tara kin tara kin tara kin tara sai kin je karshen ta a ce dan uwan uwa ta cinye ko ɗan uwa ta cinye karshen ta da yarinya ne ta tashi ta sha sanyin banza ta sha duka to wato kenan ba yarinya ake ba kuɗin ba eh, aikawa da shi aikawa da aiki hmm. akwai wanda uh, kamar yadda ce muku mun binciki su waɗanda suke irin wannan sana'a na kawo yara daga kauye hmm. amma sun ki yadda su zo cikin wannan zaure namu mu yi hmm. tattauna uh, ɗaya daga ciki take ce mana ai akwai ƙauyen da suke zuwa ɗauko yara ƙauyen duk wacce ma bata zo birni ba bata zo ta yi aikata ɗin nan wai ba a wurinta saboda dai ba za ta iya girki baki ba bata waye ba bata iya gyaran daki ba a saboda haka condition ne na yarki ta samu miji wani alfahari a ƙauyen shine sai ya tabbatar da cewa ta taba zuwa birni ta yi aiki so me ko ya zama abun kila ran kunya dan da dan jin nauyin cewa ma kin yi ma wani ma bauta to su a can abun alfahari ne mm. sannan wa'ansu suka ce ah, daga cikin suka ce sukan samu taimako ma'ana su idan suka je sukan zama kamar wayansu hajiyoyi ne wayansu eh, sarauniya mm. ana girmama su idan suka je ƙauyukan ɗauko yara mm. tunda zaki dinga ganin kyaututtuka ta ko ina kowa yana neman su mishi alfarman ɗaukan yan dan shi mm. zuwa birni a shi sa ai ai eh, ita wannan kasuwanci ko in ce sana'an ɗauko yara daga ƙauye zan zo su aikata ya zama babban sha'ani sannan kuma suka ce roƙon su suke saboda kuɗin auren da za a yi kayan auren ya to ba daga babanta yake fitowa ba hmm. ko daga uwar ita za ta nemo abinta ta hanyar zuwa birni yin aikata ta kun da ji al'amuran da ke hmm. faruwa wato woman leader kenan a ah, to haba woman leader ce mana hmm. yanzu wannan agency din nan ma ai akwai laifi akwai doka wadan an kama ita agent din eh. za in aka hukunta ta akwai years ma da za ta yi wato ita magajiyan nan a eh. shara'ance to kaman kaman wani irin doka ake akwai doka na naptip suna ɗauko yara ne daga wani wuri mm. suna ɗaukai su slavery eh. ana kamar bauta bauta eh. mm. so hukuma ta hana kuma kisan ba sa bin kadin yaro yake kudin kawai kudin suke samu to hukuma da ya hana kuma akwai akwai yes mm. da in an kama ka akwai shekarun da ake yi kamar shekara biyu kuma a eh. cika taron dubu dari biyu da hamsin kuma kin ga irin wannan ma ake wai wannan aikin ma da ake wannan cin zali ba fa iyakacin ma Najeriya ba kan kika mu wanda suke dauka ya zuwa Saudiya su ma wahala su yaran za su je su wahala amma ita wannan women leader ita ke cinye kuɗin ita bagajiyar ita ma eh. Eh, ita ce ita ke cinye kuɗin saboda in aka ce kamar Saudiya ka an kai ka aiki kin ga na dafa ke ka zuwan ki dai ba larabci kike ji ba ita wannan women leader ita take jin larabci ita canya ake so saboda da, da ta wurinta kuɗin zai dinga fita mm. za a iya baki kuɗin yaro a ce ki ba sai ki kasa kashi uku ko ki kasa kashi biyu sai ki dauki rabi sai ki aje ma yarinya rabi mm. so ko wannan ya danganta da yanayin yadda aka auno miki yarinyar kika zo ita riba ake ci da su mm. riba ake ci kamar yanzu misali yarinya za a iya cewa an auno ta akan miliyan biyar ko miliyan shida sai fa ta gama fitar da kuɗinta hmm, a kanta sannan fa abin da ta tara sannan kida yarinya za ta dinga amfana da wannan kuɗin hmm. wahala ce za ka je kai ta ta yin ta to ko kowane dai bangare dai shi wannan dai laifi da ake aikatawa mu dai matan da mu ne ko muke me ko mu tausaya wa mace yar uwanmu a mm. matsayin ciwon ya mace na ya mace ne tunda mace aka sani da tausayi ita aka sani da tausayi su ma wanda ake kawo mu kuma su iyaye ne mm. sun haifa su ma yawa to amma shiga akwai bambanci wurin koma me suke aikatawa musamman azabtarwa da mm. suke yi akwai kuma masu riƙewa da kyau ba akwai eh, masu riƙewa da kyau wata ma in ta riƙe ta riƙe ta yi karatu karatu ta karatu ta kan ɗauke ɗanta ta haɗa da wannan mai aiki saboda sun san nagartan yarinyar hmm. a nan gidan ta tashi sun san ko bina ta tarbiyyanta waye waye duk ana aka yi mata tarbiyya wani ɗan matar shi take haɗa ta cewa na ka auruwa ne hmm. ko kuma ya Allah matar gidan ta mutu hmm. mai gidan zai ce ba zai bari yarinyar nan ta kubuce ba ni zan aure ta to ai kuma dai malama ya kin ƙara ba matan aure tsoro su ci gaba <laughs> aiki wannan shure shure barki ji shure shure ai bai hana mutuwa mm. duk iyakacin ki in ya yasa zai aure ko ina ne ma zai je aure eh. to goma ma a ce ma wadda ma kika sani ko kika sanya take a ni dai wanda eh. ka ka auro a waje akwai masu barista ta mara ce wata yadda ruwan mai aiki na <laughs> akwai mai aiki akwai mai auren mai aiki sosai fada da ka faɗa eh, eh, eh bai <laughs> taimaka wa madam ta zama madam a wadda mai aiki sosai wannan ayin shi ma ba so ɗaya ba so biyu ba ni kai na ganauci ma ba jiyau ba mm. Mm. mai aiki ce aka kawo gida mm. kai miji a shekara so <laughs> in mai aiki in mata gida ta abu sai ka ce ba ta iya ba na wannan mai aiki ba ta nisan sallame ta eh ita ne mai aiki ita kuma mata gidan an yi hadan fada eh ita kuma matar ita kuma tana yarinya tana mata biyayya hmm. tana mata biyayya zama da ita tana jin dadin zama da ita hmm. sai da ya kai mai aikin nan ta ce wance ita ce yau rabuwar mu ya zo ta ce me ya faru hmm. ta ce bari ki ji ta ce tana kuka ta ce ba zan taɓa cin amanar ki ba ta ce ga ga shi ga shi ga shi abin da mijin ke amma in kin ce ƙarya ne sai mata ta ce mijinta ba zai yi haka ba mhm. ta ce bari in baki shaida sai ta ɗauko wayarta sai ta yi flashin ɗin mai gida sai ta sa wayarta a hasbi ele suwiti na ya aka yi na hajiya ta ce hajiya ba ta nan ta fita ke kaɗai ce ta ɗinde soyayya kaza kaza kaza kaza ta ce a daman na ce ƙudurin nan da ka kawo na yadda na amince zan yi kin yadda to ta ce to yanzu matsala ɗaya za mu yi da hajiya sai ce a da Allah wannan ba abin nan bane zan ja faɗa ne in na ja faɗa sai in kaɗa ta gida in ta tafi gida kin gane ba daidai ba ne in ta tafi gida barista ta tsorata ina faruwa ta tsorata ba ba ta tafi gida idan ta tafi gida sai in ja faɗa zan ce ta mun kaza idan ta tafi gida saboda na san tana da fushi in ta tafi gida nan da wata kaza kafin na anyi ni kuma sai in lallaba in lallaba sai in je in dawo da ita sai mu gode sai in bata hakuri sai mu zo mu zauna mm. to sai ta ce kaga muna zumunci yace ke da Allah rabu da rabu da ita da wannan sai ta to shikenan saboda gashi na naji shigowar ta bari in sauri in kashe waya kafa ke san tana da waya tace abu zan taba sani tana da waya ba yarinya ta kashe waya a gaban mata yana dawowa ya dawo yana mu zure. ba ai kaza kaza ba ina wanke ta ce mhm. ai wanke ta tafi gida mhm. so bamu katse miki ba sai da sai da ya ce mata sai da ta ce mishi to yanzu kuɗin da za a siyayya turo mun. zan je da iyayena da waye zan yi siyayya zan yi kayan ɗaki ya ce duk zai sa a yi mata ura ta ce a'a ba ni ya fi son san abin da raina ke so ita mai aiki ita mai aiki ya tura aka ya tura ta ce ya tura mata kuɗi maƙudai shi ya buɗe mata account yarinya. ya tura mata kuɗi maƙudan kuɗi masu yawa yana daukan masu aikin ba ba sa zama aikin su kuke kuke kuke azabtar da ƴaƴan saboda sosai ba su tsoro kasu su nemi kasu nemi kada ya raki da mace kuma ana yi haka haka haka ke faruwa to kin ga magana ta fara ba so ɗan eh, ba da yake ba ina eh, ake azabtar da ƴaƴan a tsora taki a razana ki in ma mijin ya zai eh, amma azabtar da yara har da ƴan ƙanana shekara ta kwallo da yaran za su ji tsoron da haka yaran in suka bude idanuwa idan in ya bude ba za ta mm. dauka su ba ai an yi gudun gara ne kice baki dauko kato budura ba ko karamar yarinya kin dauko karamar yarinya to wata karamar yarinyar ta fi kwarewa da ke ganta wannan karamar yarinya da ke renawa to Allah ya kyauta shawarwari ga iyaye da kuma su masu daukan ma'aikata din yara musamman saboda an ci na kowa ne musamman ya mace to iyaye dai kalubale gare su saboda sun ji wannan abun ba so ɗaya ba ba so biyu ba so uku ba mm. so ya kamata da iyaye mu ji tausayin 'ya'yanmu mm. mu riƙe su kamar yadda Allah ya akwai hisabi tsakanin da da iyaye dole akwai haƙin da zaka sauke mm. a matsayinka na uwa ko na uba za ka sauke to kaga baka sauke ba naka je ka ce ma Allah ne mm. barista hukumanci kamar yadda ta faɗa ko a hukumance ma akwai child's rights akwai haƙƙin ɗa mm. akan iyaye akwai haƙƙin iyaye akan ɗa akwai haƙƙin ma ɗa akan jama'a akwai kuma haƙƙin su ma jama'a akan ɗa akwai haƙƙin ɗa akan hukuma hmm. akwai haƙƙin hukuma akan ɗa duk an bayyana shi ɗaiɗai da ɗai hmm. abinda yaro ya kamata ya yi abinda iyaye su ma 'ya'yansu hmm. abinda hukuma ya kamata su ma 'ya'ya yara ya kamata su ba su eh, education ilimi free kyauta kyauta a irin to duk komi yana nan an bayyana a hukumance. Saboda kowa ya yi aikin da aka sashe Kowa ya yi abin da thank you madalla da fatar iyaye maza da mata za su koyi darasi daga wannan babin. To madalla mu ta mako hajiya inna ciroma da ta yi tarihi a matsayin macen farko da aka zaɓa shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Ta bayyana burinta da kuma shawarinta ga mata da suke sha'awar siyasa. Waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. To alhamdulillah burin mu da dama. Na sha faɗa His Excellency Professor Babagana Umar Zulum ya yi mana aiki a jihar mu ta Jere in particular. Borno in general kuma Jere in particular yanzu inda kun duba ma a kan hanyar zuwanku kun ga flyover wannan flyover din a kasan jere ne aka yi shafi ne first flyover na borno state ya yi mana asibitoci ya yi mana makarantu muma at the local level at the council level inda ya taka ya bari muma za mu taka mu mai following steps din shi dole ne we have to support developmental developmental plans na his excellency local governments za su aligning towards wannan abin so that a achieving state in shi kuma his excellency ya yi achieving duka abin da ya sa a gaba to shine at the local level dole ne mu supporting duka mu abin in terms of education kamar most especially education girl child education education na ya mace kenan kuma na sauran yaran mu gaba daya in terms of agriculture za mu bunƙasa in Allah yadda manoma za su samu abin da ya kamata su samu kuma wajen health ma health care services in Allah yadda shi ma za mu ci gaba da inda his excellency yake za mu ci gaba da duk wannan abubuwan Allah yadda a ganin ki idan aka dama da mata a harkar gwamnati aka ba su mukamai daban-daban kina gani akwai wani sauyi da mata za su iya kawo ƙasa? of course of course za a samu canji sosai ma positive change an ba mata mukamai Allah ya yarda because mata mu an san mu da tausayi kuma an san mu da riƙon amana in Allah ya yarda a ba mu chance a gani kuma mun yi alkawari za mu yi aiki mu ne da ku a nan yau ranar ne da tuna yau 29th ko to 29th of january 2024 a mene zan ce just follow us ko a biyo mu a biyo mu in the next coming days in the next coming months in the next coming years in Allah ya kai mu da rai da lafiya daga aikin da zamu yi in Allah ya da will deliver so that mu sake bawa gwamnati mu sake bawa leaders mu kwazon da za su ce eh an yi an gani bari za mu sake kara mata akwai kananan yara mata da ba sa zuwa makaranta wasu suna talla wasu suna yawace yawace wani irin ƙuduri kike da shi akan irin waɗannan mata ƙananan yara mata nan already da his excellency ma ya riga ya yi don because tun his excellency senator shi shetima an gina mega schools across the state gaba daya kuma his excellency professor babagana umara zulum shi ma ya zo ya ci gaba da haka so maganan yara street um, children da suke yawo ba makaranta already ana na ana ta enrolling su a makarantu kamar ni i was even a member of uh, enrollment committee na na mega schools so mun je layi layi mun je gida gida mun je uh, sanga sanga duka mun ɗauki yara mun sa su a makarantu a lokacin that was like 4-5 years back kuma har yau ana kan wannan program din kuma insha Allahu a jere ma da za mu yi kenan don because na ce muku education shine priority mu so Allah yadda duk yaran da ba sa karatu za mu samu mu ga dalili me yasa ba sa karatu kuma Allah ya yarda za mu da su makaranta because muna da muna da isasshen makaranta alhamdulillah an ga gina mana mega schools din nan hanya duk suna nan da za su accommodate abin nan kuma muna da competent teachers da an yi su training su an yi retraining su kuma an yi employing sabbi yanzu last year nan alhamdulillah gwamnati ta employing ah, sabbin malamai wanda za su su taimaka a uh, various uh, public schools so alhamdulillah muna da wannan already an riga shin faɗa mana wannan ana cin zarafin mata ta hanyoyi daban-daban ba ma wai sai ta hanyar yi musu fyaɗe kaɗai ba ya wannan abin yake ci muku tuwo a ƙwarya gaskiya as a, uh, as, um, as a woman abin baya mana daɗi amma da taimakon gwamnati da taimakon security agencies da all relevant bodies da suke da da suke da baki a cikin wannan taimakawa wannan uh, violence against girls and women din allah da za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi muga cewa wannan abu be reduced to the minimum in allah da kuma in allah da ya taimake mu ma it will be eradicated wata irin shawara kike da shi ga mata masu sha'awar shiga harkar siyasa gaskiya mata suna fa suna suna suna da coming up yanzu mata da coming up kawai dai ina so sake reassuring su sake ba su confidence akan cewa su fito su fito siyasa din ba na maza ne kaɗai ba kuma siyasa ba wai a da ne ake cewa a wanda yake siyasa ba mace da take siyasa ba responsible mata bane ko wani a'a yanzu kai ya waye duk mata sun shiga siyasa kuma um, ana ba su chance gaskiya ana ba su positions kuma in allah yadda gaba ta kai mu so ina ba da shawara ma mata kas su zauna su shiga duk because in an shiga harkar siyasa an shiga decision making na na, gwamnati kuma da hakan ne za ka samu ka tallafawa mutanen ka na constituency amma in ka zauna a baya ka zauna a gida ta yaya zaka in kana da ma wani abun ranka da kake so kai contributing ta yaya zaka contributing sai ka shiga irin wannan system din tukunna zaka samu kai contributing to your society ya zuwa yanzu na san mata da dama sun yi farin ciki da wannan mukami da mace 'yar uwarsu ta samu me zaki ce akan haka gaskiya mata sun fito ko lokacin election lokacin general election da aka yi on saturday last week an ga turn out na mata then because sun ga cewa mace yar uwarsu ne ta fita so gaskiya mata da samari sun fita su yi supporting din kuma ina musu godiya ina musu godiya sosai ah, kuma ina assuring din su cewa Allah yadda ba za mu sa su kunya ba yadda na sha faɗa wani albishir kike da shi ga mata ba mai aiki albishirin da zan musu ba zan sa su kunya ba ta abin da ya kamata a yi wa mata a yi wa samari a yi wa duk mutanen jere duk abin da ya sauwa a za a yi musu in allah ya da taimakon shugabanninmu because za mu zo ne with the intention of rami uniting rami uniting stakeholders mu kuma mu yi working as a team daga daga daga abin da senator dinmu na constituency na zuwa reps dinmu na constituency na zuwa house of assembly da party structure da stakeholders dinmu dukkan za mu zauna kanmu daya mu ga mu yi planning mu zauna mu aiwantar da abin da ya kamata mu yi ma mutanenmu na constituency mu insha Allah. To a ƙarshe wata shawara kike da shi ga mata da kuma matasa? Eh to shawaran shine kar kar a zo a gida gaskiya mata ma kar su zona a gida su fito su shiga harkar siyasa kuma su fito su sana'a insha Allah gwamnati ta riga ta yi structure na taimakon youth because muna ana promoting uh, ana uh, youth already already an sa musu structure na yadda za su yi a tallafa musu su yi sana'a mata ma haka kona ana discouraging youth uh, restiveness ana discouraging youth idleness so gaba ɗayan allah yadda akwai matakai da gwamnati already ta ɗauka kuma za mu yi support za mu yi aligning da wannan matakai ɗin dukan allah yadda yara samari da mata dukan allah yadda za su samu abin yi da yardan allah madala nan kuma za mu yi sallama da inna ciroma macen farko da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Muna mata fata alheri da kuma addu'a Allah ya bata nasara a wannan mukamin domin ci gabanta nasara ce ga mata baki ɗaya. Uwar gida, ke ma za ki iya shiga shirin domin ba da taki gudunmuwa ga ci gaban harkokin mata. Masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Nan kuma za mu dasa aya sai mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Husaina Muhammad a jihar Borno da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke maku fata alheri.